doka ce da ta sha ta da jijiyoyin wuya tsakanin kungiyoyin fararen fulla da gwamnatin wancan lokacin ta isuf muhammadu wacce ta yi tashan suka a ciki da wajen kasar nijar wadda har ta kai ga kungiyoyin shigar da karar gwamnatin nijar a gaban kotun ƙasa da kasa da ke kare hakkin bil'adama a yi dokar ne a shekara ta biyar wadda ta haramta jigilar yanci rani ta cikin nijar ba bisa ka'ida ba don zuwa kasar libya da nufin zuwa turai sanusi muhammad yan fafutukar farar fulla ne na ms wasande lokacin da aka ɗauki wannan doka mun haɗi a biyar akwai ƙungiyoyi na haɗin gwiwa ƙasashen turai su ne suka tarsasa sama nijar ka ɗauki wannan doka mun ga wannan doka irin illar da ta haddasa game da incin ɗan adam game da tattalin arziki na yankuna musamman kamar jihar agadez da sauran jihohi wanda bakin haure suke bi yadda tattalin arzikin waɗannan yankuna ya durƙushe adadin 'yanci ranar da ke shiga ta Nijar wacce ita ce kasar da aka fi ratsawa da yada zango a tafiya zuwa Turai ya ragu a tsawon shekaru takwas saboda wannan dokar ba tare da la'akari da halin da dokar za ta jefa mutane ba. Ahmadu Umaru shugaban kungiyar waɗanda suka yi watsi da safarar 'yanci ranar bayan kafa dokar. Ba mu san wace irin godiya za mu yi bisa gare shi ba saboda abin ya mu daɗi sosai mun gode kwarai da shan ƙoƙarin da ya yi kuma an ce za a saki tun wa'anda aka fara kama da kuma wa'anda ke dukiyoyinsu ma za a maida musu kayansu. Daɗa yanzu hanya dai ta buɗu wanda yake da karhin koma ko kuma wanda yake iya za iya yi hanya da ya ta budu an ce mutum yana iya ya ta duka inda ran shi yake so hanya tana buduwa kenan duka wanda yake sai dai abun a yi shi a cikin tsari rashin aiki ya karu a birane irin su agadas wanda wuri ne da ya suna ga masu tafiya ta cikin hamadar sahara to sai dai kungiyoyin fararen fulla a gada na fatan ganin ayi tsarin da zai sayya kowane bangare ya amfana da juna almumin ibrahim umaru yan kungiyar farar fulla ne a gadas abu ne wanda ya taba mutane sosai kuma bai kawo ba ci gaba saboda yau ban ta yadda zaka hana dan najeriya ya zo a gadas ba ya wuce ta libya ban ga yadda zaka hana dan senegal ba ya zo a gadas ko yan mali ko dan burkina faso ya zo nan ya wuce ta yi kasar libya dan niyya shi ta tahiya wata kasa ta ketare can da ba kenan yanzu yau muna marhaba wannan kudirin da aka soke 'yan kasashe na afirka danginmu su zo su ratsa a gadis a yi amfani da su bisa hanya ta gaskiya ba ta rashin gaskiya ba wannan abin alfahari ne kowa ya samu abincin shi kowa ya ci ya sha yadda ya kamata sakamakon wannan dokar tarayyar turai ta fitar da biliyan biyar na euro a wasu kasashen afirka domin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da cirani to sai dai tsamin dangantaka da ke tsakanin sojojin da tarayyar turai bayan juyin mulki ya sayi sabbin mahukuntan na nijar sake yin nazari akan alakar ƙasar nijar da kasashen na yamma wanda suka yi Allah wadde da juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar.